ayarin 'yan sandan ya shigo sokoto ne bayan bibiyar lambobin wayar da aka yi sadarwa da su lokacin garkuwa da ba amurken a inda ya kama mutane bakwai a ƙauyen dambar dikko da ke karamar hukumar mulkin illela abdullahi kaka yana cikin waɗanda aka kama yaron mu an ka kama sai ya buga waya ya kira mu yake mu taho ga yan banga sun kama shi na mamman suka mu amshe shi amma sun ce in ba amshe shi ba za su wuce da shi ko sai mun ka taho to da mun ka taho sai an ce mu zauna har sauran mu su taho da buba da na mata to da buba ya zaka da na mata babu sauran wani bayani kama su ɗaya sun ka yi sun ka samu mota sun ka mu ba su kuɗin beli ko wani dubu ɗari mun ba su amma mun faɗa ma hukuma ta kumara to ta karɓo muna ko an mai da mai da ofishin 'yan sanda na yanki na goma mai kula da jihohin sokoto kebbi da zamfara ya ce yana sane da zuwa ayarin 'yan sandan kuma ya yi aikin sa bisa ka'ida. DSP Bashir B Musa shine kakakin rundunar ta yanki na goma. Duk wa'inda aka kama akwai kudaden da aka samu a jikin su duk kuma an rajistirin ɗinsu as exhibit. Saboda ba a sa mutum ga da komai a nan gwiwa police station bayan an yi haka human rights suka zo suka cimma aig suka ce ga yan human rights sun ce an karbi kudi 700 bincike ya nuna cewa ba wai an karba kudi ba ne kamar rashawa ba a hannunsu ba kuma an fito da shi an kirga dalla-dalla kudaden sun cika su da kansu suka ce ga kudi na duk mutane biyun daya dubu dari ne da ashirin daya dubu arba'in da shida da ɗari takwas. Haka ma bincike ya nuna cewa akwai wata mata wadda wani ɗan banga na garin mamman suka da ke karamar mulkin gwadabawa ya karbi naira dubu ɗari ɗaya hannunta domin a kai wa 'yan sanda akan wannan batun. Kuma nan take aka ba da umarni ga DPO gwadabawa ya kamo ɗan bangan ya sa a ansan kuɗi kuma an yi bidiyon wajen ansan kuɗin kuma an yi bidiyo da hotuna wajen ba matan kuma duk muna da shi. ko me hukumar kare haƙƙin bil'adama za ta ce da yake ita ce ta zakulo korafin da mutanen da aka kama suka yi Halilu Ahmad Tambari shine jami'in kula da hukumar a Sokoto. Sai da in ba bayan sanda na abin ba amma mun ce a kawo dan banga in ya an shi kuɗi waye ka ba sannan kuma yan karo mutanen ga an sake su duk na bada kuɗi an sake su su in sun kace ba su na to wa aka ba kuɗi sannan wa ka sake abin nan dan banga ga shi ka kwantin su suspect a mutanen nan da an ka kama. Ita ma kungiyar banga ta jiha ta maganta akan kamen da kuma karbar kudin waɗanda aka kama. abubakar muhammad ah minannata shine sakataren kungiyar na jiha kuma mun bi wannan silale mun yi bincike mun gano da cewa ba memba na na bijilanti group mu a nan muna kira ga gwamnati kokari a tarewa duk wani wanda ka kiran dan bijilanti wanda ba wanda adda rijista ta ga bijilanti ba yanzu dai wasu daga cikin waɗanda aka kama tuni an wuce da su babban birnin tarayya abuja yayin da aka bayar da belin wasu waɗanda bincike ya nuna cewa sa hannun su ga yin garkuwa da ba amurken bai taka kara ya karya ba kafin bincike na gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya